Sashin Hausa na muryar Amurka ke magana daga nan birnin Washington DC. Masu sauraro, Assalamu alaikum da fatan an wayi gari lafiya. Mahmud Lalo ne tare da Ibrahim Kalmasi Garba da sauran abokan aiki. Muke farin kasancewa tare da ku a daidai wannan lokaci yau Juma'a biyu ga watan Satumba shekarar 2022. Kafin ku ji abubuwan da muke tafa da su ga kanin labaran duniya. To Mahmud wata tawagar Majalisar Ɗinkin Duniya ta ƙwararru kan nukiliya ta ziyarci tashar nukiliyar Ukraine da ke Zaporizhia jiya Alhamis. duk da gwabzawar da ake tsakanin rasha da ukraine daura da tashar ƙungiyoyin 'yan kabilar wiga da 'yan raji a sassan duniya sun yi kiran da a kawo ƙarshen kuntata ma 'yan kabilar ta wiga da china ke yi sannan mukaddashin mataimakin karamin sakataren gwamnatin amurka mai kula da sha'anin tsaron ƙasa da ƙasa ya kai ziyara jamhuriyar nijar inda ya yaba da haɗin kan da ƙasashen ke yi don tabbatar da tsaron ƙasa da ƙasa kanin labaran duniyar kenan to a cikin shirin har ila yau za a ji cewa yayin da ake fuskantar matsalar ambaliyar ruwa a wasu sassan najeriya rotani na cewa garin kwantagora da ke jihar neja ya fuskanci mummunar ambaliyar sanadiyar ruwa wato ruwan sama da aka yi tafkawa ni dai gaskiya a lissafi na insha Allah na ya hasara haska miliyan biyu da wani abu kuyoyi an yi hasara su sosai da rayuka da kuma abubuwan suka biyo baya To a Najeriya har ila yau yayin da yajin aikin da malaman jami'a ke yi ya doshi wata bakwai wasu rahotanni na nuni da cewa mai yiwa jami'o'i mallakar wasu jihohi su janye yajin aikin su. Za mu koma mu Congress sannan sai mu rubuta mu National Weba cewa a ɗauke mana ƙawa bisa ga hubbasar da gwamna yi. Muna kuma tafa da shirin manuniya wanda Isa Lawal Ikara zai gabatar da kuma nasihar Juma'a da muka saba kawo muku a duk rana mai kamar ta yau. To amma fa sai mun fara da shan labaran duniya tukuna. To assalamu alaikum masu saurare da fatan an tashi lafiya ga labaran. Wata tawagar Majalisar Ɗinkin Duniya ta ƙwararru kan nukiliya ta kammala zagaye na farko na duba lafiyar tashar nukiliyar Ukraine da ke Zaporizhia jiya Alhamis, duk wada da ci gaba da gubzawar da ake tsakanin sojojin Rasha da na Ukraine daura da tashar. shugaban hukumar kula da makamashin atom ta duniya rafael grossi wanda ya jagoranci tawagar masu bincike mai kunshe da mutane goma sha hudu ya gaya ma manema labarai cewa hukumar tana nan tana kan abin da ya kira tabbatar da ci gaba da kasancewar mu a wajejen tashar nukiliya mafi girma a turai amma bai bayyana sakamakon binciken da suka yi ba hare-haren da aka yi ta kaiwa sun sa alatilas aka rufe ɗaya daga cikin na'urorin iza nukiliyar gabanin isowar tawagar masu binciken ƙungiyoyin 'yan kabilar wiga da 'yan fafutuka a sassan duniya sun yi kira ga al'ummar duniya da ta ɗau matakin kawo ƙarshen kuntata ma 'yan ƙabilar ta wiga da china ke yi biyo bayan wani rahoto da ofishin babban kwamishinan sashen kare 'yancin ɗan adam na majalisar ɗinkin duniya shekaran jiya laraba a wani bayani da ta wallafa a shafinta na yanar sadarwa kungiyar 'yan kabilar wiga ta wuc da ke birnin munich kasar jamus da wasu kungiyoyin 'yan kabilar ta wiga sama da 60 a fadin duniya sun yi kira ga majalisar ɗinkin duniya da ta kafa kwamitin bincike mai zaman kansa wanda zai nazarin halin da ake ciki a zinjan Sun kuma yi kira ga ofishin Majalisar Ɗinkin Duniya mai aikin dakile kisan kiyashi da ya gaggauta auna kasidar ta'asar. Mukaddashin mataimakin karamin sakataren gwamnatin Amurka mai kula da sha'anin tsaron ƙasa da ƙasa Gonzales Suarez ya kai ziyara jamhuriyar Nijar inda ya yaba da haɗin kan da ake wajen tabbatar da tsaron ƙasa da ƙasa daga yamai ga Sulaiman Barma. gonzalo suarez wanda ke ziyarar aiki a nishir ya tantauna da firaminista uhumudu muhammadu a game da batun tsaro a kasar da ma yankin sahel inda amurka ke taka rawa sosai wajen ganin an kawo ƙarshen ayyukan ta'addancin da suka hana wa jama'a sakat yau shekaru da dama We discussed the inherent risk of instability to the region posed by disinformation ya ce mun tantauna kan babban hadarin da ake fuskanta a fannin tsaro a wannan yanki wanda kuma ke da nasaba da yada labaran karya da da gefe aika-aikar kungiyoyin ta'addanci a kan iyakokin nijar za mu ci gaba da aiki da nijar a fannin tsaro da diflomasiya da ayyukan ci gaban al'umma har sai mun cimma gurinmu na tabbatarwa 'yan ta'adda cewa ba ba za su taɓa samun matsuguni ba a wannan yanki. Mataimakin sakataren Amurka mai kula da sha'anin tsaron ƙasa da ƙasa ya bayyana gamsuwa da abin da ya kira jajircewar hukumomin Nijar kan maganar samar da tsaro. At our meeting, it was also an honor to hear from the Prime Minister gonzalo suarez ya kara da cewa na yi farin cikin ji daga bakin firaminista irin matakan da hukumomin nijar ke dauka domin samar da tsaron kasa da kasa nijar da amurka na gudanar da ayyukan haɗin gwiwa waɗanda ke ƙarƙashin kulawar ma'aikata ta muna godiya sosai da firaminista ya bamu damar yin wannan tattaunawa A gaida Suleiman ana shan labaran ne daga sashen Hausa na muryar Amurka a nan birnin Washington DC. an jima kaɗan Ibrahim zai kawo mana ƙarashen labaran duniyar amma a halin yanzu bari mu duba ɗaya daga cikin rahotannin da muke tafa da su. Yayin da ake ci gaba da fuskantar matsalar ambaliyar ruwa a wasu sassan Najeriya, rahotanni na nuni da cewa an samu mummunar ambaliyar ruwan a garin Kwantagora na jihar Neja da ke tsakiyar arewacin kasar Kamar da za ku ji a wannan rahoto da Mustapha Nasiru Batsari ya aiko mana daga Mina. ɗaruruwan gidaje ne tare da dukiya ta miliyoyin naira suka salwanta a sakamakon wata ambaliyar ruwa da ta auka a garin kwantagora ta jihar Niger Najeriya. Dama dai jihar Niger na ɗaya daga cikin jihohin Najeriya da hukumar hasashen yanayi ta Najeriya ta yi gargaɗin cewa za a samu ambaliyar ruwa a wannan damana ta bana. waɗannan wasu ne daga cikin waɗanda ambaliyar ruwan ta shafa a kwantagora sunana musa umar musa wanda aka fahimta da saji a nan unguwar yanka kwantagora mun haɗu da jarabawa ne na ambaliyar ruwa da muka wayi gari ba zato ba tsammani allah ya kawo mana wannan jarabawa lalle akwai dukiya da na hasara sosai ba ɗaya kaɗan ba don akalla ni dai gaskiya a lissafi na insha allahu na ya hasara ya suka miliyan biyu da wani abu ibrahim abubakar wanda aka fi sani da ibrahim bisi eto eh to ka tana da yawa saboda yanzu haka ma kaga ruwa yana kan aiki ne ba mu riga da mun tantance ga abubuwan da ke nan ba amma hasara kan ta miliyoyin kuɗi ka an yi su saboda magana na gaskiya duk kuyoyi an yi hasara su sosai da rayuka da kuma abubuwan da suka biyo baya iyaka dai sai yanzu ga mun samu nasuwa sannan mu gane ko menene da menene aka yi hasara tunda kamar da kuke gani yanzu shagon suminti ne gaba ɗaya asan ma ya rushe gaba ɗaya komai da komai ruwa ya kwashe katako duka duk abin da ka gani na wurin ga da makauta na duka komai da komai ruwa ya kwashe hukumar bada agajin gaggawa ta jihar Niger dai ta ce har ya zuwa yammacin alhamis din nan ba su gama tantance asarar da ambaliyar ruwan ta haddasa ba in ji shugaban hukumar alhaji ibrahim inga don ba za ka iya samun cikakken bayani ba idan akwai ruwan yana ci gaba da sauka so muna tunanin gobe dole za mu mu ma za mu isa zuwa garin kwantagoron don mu duba mu gani sannan kuma mu jajanta mu jama'a da wannan iftila'i ya faɗa ma na'am to ya zuwa rahotannin da kuka samu yanzu kaman ya girman asarar take a girman asara yana da yawan gaske don gidaje da yawa tunda kaga an ce an fara ba a iya karewa ba a rana ɗaya. mu a cikin local government ɗaya kasan abin yana da yawa na'am to kaman eh, akwai kididdiga ko na gidaje ya zuwa yanzu ko nawa aka rasa ko kuma akwai asarar rayuka haka eh ba mu samu ba mu samu maganan asarar rayuka ba wannan dai yana zuwa ne a daidai lokacin da hukumar kula da yankunan da ke samar da hasken lantarki a Najeriya ta Hyperdeck ta fara aikin sake tsugunar da wasu garuruwa da a duk shekara suke cin karo da ambaliyar ruwan a jihar Niger. Mustapha Nasiru Batsari murya Amurka daga Mina a Najeriya. Kala kyauta wannan shirin na zuwa muku ne daga nan sashen Hausa na murya Amurka a birnin Washington DC yanzu kuma ga karashin labaran duniyar. To Mahmud, Rasha ta rufe bututun wannan na Nord Stream 1 da ke zuwa Jamus shekaran jiya Laraba tana mai cewa rufe bututun na tsawon kwanaki uku ya zama dole saboda wasu 'yan gyare-gyare. Turai da Amurka dai sun yi watsi da wannan ikirarin. Sannan sun zargi shugaban Rasha Vladimir Putin da amfani da makamashi a matsayin makami. Bara Rasha ce ta samar da kashi 40 cikin 100 na man da Turai ta yi amfani da shi. cikin 'yan makonnin nan rasha ta rage adadin man da take turawa ta bututun na nord stream 1 zuwa kashi 20 cikin 100 kawai rasha ta dora alhakin faruwar hakan kan takunkuman da yammacin duniya ta kakaba mata wanda ta ce ya shafi harkokin tattalin arzikinta da yake ziyarar garin lubmin da ke kan iyakar jamus da baltic ranar talata inda bututun man na nord stream 1 ke bulla gaba marcus shode premier jihar bavaria ta kasar jamus ya ce ƙasarsa ta shiga wani mawuyacin hali. jiya alhamis wata alkalin kotun tarayyar amurka ta jinkirta yanke hukunci kan bukatar da tsohon shugaban amurka donald trump ya gabatar ta a nada wani dan ba ruwana ya yi nazarin takardun bayanan da hukumar bincike ta fbi ta kwaso daga gidansa da ke florida a watan jiya a makon jiya lauyoyin trump sun bukaci alkalin kotun gunduma ta amurka ellen cannon da ke gundumar kudu a florida da ta nada wani mai bincike na hukunci kan ko koshin takardun da aka kwaso na kunshi da wasu bayanai waɗanda tsohon shugaban ke da hurumin mallakar su wanda da haka ya kamata a dawo masa da su ma'aikatar shari'ar amurka dai ta yi watsi da wannan buƙatar tana mai cewa ai ta gudanar da nata binciken saboda haka Nada wani mai bincike na musamman zai kawo cikas ne kawai ga binciken da ake yi kan yadda Trump ya yi da bayanan sirri. A ƙarshe jiya Alhamis, rundunar sojin Taiwan ta kakkaɓo wani jirgin sama mara matuƙi na farar hula wanda ba a tantance shi ba nesa da gabar China a cewar ma'aikatar tsaron Taiwan. Bayan da ya kutsa cikin sararin saman Taiwan a tsibirin Shiyu, da farko rundunar sojin Taiwan ta gargaɗi jirgin kafin daga bisani ta harbo shi ya fada cikin teku tun da farko a wannan makon shugabar taiwan tsai ingwen ta umarci rundunar sojin taiwan da ta ɗau tsauraran matakan mayar da martani ga duk wata takala daga china bayan da china ta gudanar da atisayen soji na kwana da kwanaki a kewayen tsibirin rawar dajin wadda ita ce mafi girma da china ta taɓa yi ta sararin sama da kuma cikin teku a kewayen taiwan ta fara ne bayan da shugabar majalisar wakilan amurka nancy pelosi ta ziyarci wannan tsibirin mai cin gashin kansa a farkon watan jiya a gaida ibrahim kalmasi garba da ya karanto mana labaran duniya daga nan sashen hausa na murya amurka a birnin washington dc A Najeriya malaman jami'o'i mallakar gwamnatocin jihohi sun ce a shirye suke su koma bakin aiki. Idan har suka samu sahalewar uwar kungiyarsu a matakin ƙasa yayin da yajin aikin malaman jami'ar ya doshi wata bakwai da farawa. Waɗanda zuwa ne lokacin da wasu hukumomi suka soma shiga tsakani da zumar ganin sun ceto ilimin matasa a jihohinsu. Daga Sokoto ga rahoton da Muhammad Nasir ya aiko mana. kwanaki kaɗan suka rage ɗaliban jami'o'in najeriya su cika watanni bakwai cikin hasarar rashin karatu saboda rashin sasantawa tsakanin ƙungiyar malaman jami'o'i da gwamnatin ƙasar abinda iyaye suka jima suna juyayi sunana junaidu umar muna kira ga malamai don allah su ciza su busa sannan ga matsayin gada aika cikin halin gada aika ne da kullun sannan ga haihuwar farashin kayayyaki shan da wacce kwayar za su kamawa. ni malam labaran gida dawa malamai yana da kyau su za su yi nazari game da alba an ce musu a'a ba su kwata hakkin su ba amma dai su gudu ya a zauna a sulhun tashi a mafi alheri daga cikin wanga al'amari a hakan da ake malaman jami'o'in da ke mallakar gwamnatocin jihohi suna yajin aikin duk da yake suna karɓar albashin su abin da ya sama wasu gwamnoni ke ganin ya kamata su sake tunani su daina ci da gwamnati da kuma ɗalibai suna biyayya da goyon baya ga uwar ƙungiya. kamar yadda gwamnan jihar sokoto aminu waziri tambol ya saba faɗa a can baya ko da yaushe muna biyan su albashinsu. kuma sun cewa aikinsu suna cin albashi kuma suna nuna goyon baya ga wasu ya kamata su goyi bayan yaranmu ta hanyar sake buɗe jami'a domin yaranmu su koma ga karatunsu bashiwa ku yi ta goyon bayan wasu ko abin bai shafe ku ba kuma ta goyon bayan uwar kungiyar da kuke yi kuna cutar da ɗalibanku ga alama dai wannan kiran bai shiga kunnuwan kungiyar ba sai uwa kungiyar ma ta kara tsawaita wa'adin yajin aikin hakan bai rasa nasaba da shigowar majalisar dokoki ta jihar sokoto inda ta kafa kwamiti na musamman ya gana da wakilan kungiyar a matakin jiha honorable malami ahmad muhammad shine ke jagorantar kwamitin na majalisa a mun kira su muka ce musu to mu ba mun zo nan ne a mu yi ja in ja ba amma duk da haka mun zo a matsayin wakilan jama'a da kuma kiyayewa da da kashe kuɗin jama'a ta yaya su ana biyan su albashi kuma ba su wa mutane aikin da aka zaɓe su har sun haɗa mana cewa a takardar da suka rubuta cewa national body na asu ya ba su waiver su dawo aiki kuma sun ba mu takardu ma da wayanda suka rubuta ma gwamna da wanda suka rubuta ma kungiyar uh, su ta asu mun tabbatar da haka mun haɗa musu za mu yi magana da mai girma gwamna da kuma gwamnatin jiha cewa a duba yiwuwa a gaggauta abin da suke so mai yiwuwa a bangaren kungiyar shugabanta dr sa'idu isa abubakar ya ce ko bayan biyayya ga uwar kungiya da suke yi bisa doka su ma suna da bukatu da suke neman gwamnati ta biya abin da muka kai matsaya shine za su je su ga HE kuma za su je da bukatunmu da muka basuwa. ba a ga abin da ake iya yi game da su mu kuma in an kai abin nan game da su za mu koma mu congress sannan sai mu rubuta ma national waiver cewa a ɗauke mana kawa bisa ga hubbasar da gwamna yi yanzu kaga kasance za ku koma hakki ne na congress su diba hubbasar da an ka yi sannan su ɗau mataki na komawa sannan kuma dokance sai mu kuma ya cewa muna son a ɗauke muna ƙawa a ba mu waiba kenan bayanai dai na nuna cewa a jihar katsina ma majalisar dokokin jihar ta kira wakilan kungiyar na jami'a mallakar jiha kuma suna kan tattaunawa yayin da a jihar kaduna tuni da gwamnan jihar ya umarci malaman da su kuma bakin aiki muhammad nasir muryar amurka daga sokoto a najeriya To mataimakin shugaban Najeriya Yemi Oshibanjo na nan Amurka tare da wata tawagar manyan jami'an gwamnati masu aiwatar da tsare-tsaren ganin an bi sabbin hanyoyin samun tsabtataccen makamashi da bai fitar da hayaki a wani mataki na rage matsalar ɗumamar yanayi da duniya ke fama da ita. A cikin manufofi da tsare-tsare, gwamnatin tana buƙatar dola Amurka miliyan dubu goma a kowace shekara domin tabbatar da an aiwatar da tsare-tsaren da za su yi amfani da samar da makamashi ta fannin amfani da iska da hasken rana da ruwa da kuma makamashi wanda ke amfani da gas kawai wato dai za a daina amfani da fetur ko kuma dizal wanda ke fitar da hayaki. to idan Allah kai shirin mana hantsi da misalin karfe 8 agogon Najeriya Nijar kamar da Chadi za a ji abin da kwararru ke cewa yanzu kuma ga shirinmu na gaba. Manuniya. fara ganin ambaliyan mun gani a mun gani a katsina mun gani a sokoto sai muka fara gani jiya kuma a kano dan takarar shugaban kasa na jam'iyyar pdp alhaji atiku abubakar kenan ke tabbatar da duniya cewa jam'iyyar pdp na ƙara kabiri saboda gaggan 'yan siyasar najeriya sun gano ita ce babban rumfa sai dai shi mataimakin shugaban jam'iyyar apc a arewa ta tsakiya cewa yake yanzu dai jam'iyyar apc ta gano sulhun sulhun ta 'ya'yanta kawai ita ce madafa in allah ya da za mu walwale duk matsaloli mu kafin zaɓe kuma nan ba daɗewa ba zan miti da duka gononi ministoci senatoci da house of reps game da maganar zare-zaren zargin zarge wuyan jam'iyyar pdp da 'ya'yan jam'iyyar apc ke cewa ita ta kawo maganar matsalar tsaro kuwa sanata ahmad muhammad makarfi ne ya ce to yanzu kuma fa idan shine dalilin da yasa ba a zaɓe mu 2015 ba aka zaɓi wanda za su gyara me yasa ba su maganin wancan ba da suka gada suka bari har ya karu haka game da maganar shirin shimfiɗa shimfiɗar shiga zaɓe ƙarshe kuwa shugaban rundunar talakawan Najeriya ne ya ce kada talakawan Najeriya su bari 'yan siyasa su ɗora su a mummunar gwafa. Kada al'umma ƙasar nan su yarda a yi amfani da addini ko a amfani da bangaranci ko a amfani da kabilanci don a raba kawunan mu a hadar samun fitina. Domin halin da duk muka shiga za ka iske mu za mu koma muna jin tausayin kanmu. Shi kuwa shahararren ɗan kasuwan nan da ke fashin baki akan al'amuran da kan kai komo Mahadi Shehu Shedawa duniya yake cewa lokaci ya gaya wa 'yan Najeriya gaskiya babu sauran wata rufa-rufa. fa billahi azim yanzu akwai mutumin arewa mai biliyan ɗari ni na san shi na san mai biliyan ashirin amma na rantse da allah bai da ofis ba ruwan shi da 'yan uwansa ba ruwan shi da garinsu kuma kuɗi suna na tashin hankali a wurinsa. Waɗannan fa so mun taɓa muka taɓo cikin tarin muryoyin da za ku ja cikin wannan shiri na manuniya. Mai sauraro Assalamu alaikum barkamu da wannan lokaci kuma sanin da sa'ar sake saduwa a cikin wani sabon shirin manuniyan da ke nuna wa 'yan ƙasa yadda za a yi a magance dukkanin wani salo na karfa-karfa. Shiri na tamanin da ɗaya cikin jerin shirye-shiryen manuniyan da ke shirya muku kalamai ta yin amfani da makamantan harufa. Mai yiwa kamanceceniyar kuma amma ta matsalar tsaro a Najeriya ta sa 'yan jam'iyyar APC ke nuna wa jam'iyyar PDP hannu akan irin abubuwan da ke faruwan da APC apc kan ce ai jam'iyyar pdp ce tun farko dama ta buɗe kofa wanda irin waɗannan kalamai ne kuma suka sa tsohon gwamnan jihar kaduna har sau biyu kuma tsohon shugaban riko na jam'iyyar pdp a tarayyar najeriya sanata ahmad muhammad makarfi ya ce kalaman 'ya'yan jam'iyyar apc maganganu ne irin na wanda ya rasa madafa ana cewa saboda makota dan lafiya da zaman lafiya da cigaban mutanen najeriya in ya kama mu ƙara kallon dangantaka da makwabta ne fa sai kamar yaya ah, in abu zai zama cuta gare mu kuma a shigo mana da komai da masu amfani da marasa amfani ba wata ƙasa a duniya da za ta yadda ta tsaya cikin wani yanayin da ita dai sai dai ta cutu. Amma wasu manya-manyan jami'an gwamnati sukan ce bai kamata ma 'yan PDP su rinka tsoma baki akan maganar matsalar tsaro ba tunda Boko Haram kaɗai ta gagare ku yanzu kuma ga Boko Haram ga bandits ga masu tara hanya da sauransu. Mai yiwuwa da farko an yi sakaci akan maganar Boko Haram an ɗauka siyasa ne. Amma daga baya da aka lura duk yawancin makaman ma da ake amfani da su a wannan gwamnati yawancin ma lokacin PDP ne da aka yi oda. Akan an samu tsaron ne fa aka yi zaɓe gwamnatin da ke kai ta ci ba gwamnatin pdp ba ta ce ba tsaro a north east aje a rubuta result ba saboda kawai wannan magana ne kawai na siyasa to idan shi ne dalilin da ya sa ba a zaɓe mu 2015 ba aka zaɓi wanda za su gyara me yasa ba su maganin wancan ba da suka gada suka bari har ya karu haka kana ji a jikinka cewa wannan matsala ta tsaro za ta iya shan magani musamman ganin wasu na ganin in dai ba sulhu aka da mutanen ba su riga sun fi karfin gwamnati su wane ai abu ya kasu kala daban-daban musamman yan bindiga ne to ko ma menene ai baka cewa hanya ɗaya ce kawai da hanyoyin da za a sami maslaha na gaskiya ya na dindindin ba yau a abu gobe ya warware ba ba laifi ne a bishi ba. sa'o'i kaɗan da sanar da sukuwar sauya jam'iyyar da tsohon gwamnan jihar kanawa malam ibrahim shekaru ya zuwa jam'iyya mai malfa dan takarar shugaban ƙasa na jam'iyyar ta pdp alhaji atiku abakar ya ce yanzu dai ta riga ta tabbata gaggan 'yan siyasa sun gane jam'iyyar pdp ita ke da kyakkyawar manufa. ba shakka pdp ta yi launching rescue operation na nigeria kuma mun fara ganin ambaliyan musamman a northwest mun gani a kebbi mun gani a katsina mun gani a sokoto sai muka fara gani jiya kuma a kano to ambaliyan na tabbata zai mamaye northwest baki daya sannan duk abin da ya mamaye northwest ya mamaye arewa da kuma najeriya baki daya mu kuma muna tabbatar muku da cewa duk wani irin haɗin kai da taimako da shawarwari za mu ci gaba da baku shi. Mun gode muku kwarai da gaske. Assalamu alaikum. Shi kuwa mataimakin shugaban jam'iyyar APC a Arewa ta tsakiya Honorable ma'azu Bawar Jaurin jayar da yunkurin su yayi na sulhun da ya ce wannan dai ita ce kyakkyawar turbar da za ta taimaka wajen ganin jam'iyyar APC ta fita fagen zaɓe da kyakkyawar siffa. Mun ce kwamitoci su yi aikin su. Mu ma ba za mu zauna ba. za mu tashi mu bi lungu-lungu mu shirya 'yan jam'iyyar mu. Amma wasu jihohi ana ganin kamar har yanzu akwai matsalolin nan wasu kamar kwamitocin ba su gana da wasu wa'anda ya kamata su gana da su ba. A'a su kwamitocin sun soma ne da wani shiya. A can jihar Kwara akwai matsaloli tsakanin shi gwamna mai ci yanzu da kuma ministan labarai na Najeriya Lai Muhammad. A in za ka saurari mai gidana sati biyu suka wuce shine na shan ciyama Sanata Abdullahi Adamu ya yi wannan magana ita in Allah ya da za mu walwale duk ololen na cikin gida kafin zaɓe a nan ba daɗewa ma shi shan chairman zai zagaya ya ga duwa ina mutanen ni ma kaina ƙarƙashin north central ina nan ina ƙoƙarina kuma nan ba daɗewa ba zan miti da duka gwamnoni na north central ministoci senatoci da house of reps za mu zauna mu ɗauki matsalolin a cikin gida ganin yadda 'yan siyasa kan saka sakar saka addini da bangaranci ya sa shugaban rundunar talakawa comrade imrana na tabbatarwa da talakawan bukatar ganin idan an tafi dandalin dire zaɓe zaɓe to su san inda za su nufa. Kada al'umma ƙasar nan su yarda a amfani da addini ko a amfani da bangaranci ko a amfani da kabilanci a haddasa mana fitina. Domin halin da duk muka shiga za ka iske mu za mu koma muna jin tausayin kanmu. Yau halin da muke ciki arewacin Najeriya wa gari ya waya kana jin shakka ka fita neman abinci ko ka tafi gona ko ka tafi zumunci ko ka tafi wajen aiki. An waye gari wani an ɗauki matar shi ta je can ta haihu an ce sai ya biya kuɗin matan miliyan hudu sannan sai ya biya 'ya'yan da aka haihuwa guda biyu miliyan biyu biyu sai da aka je aka anshi kuɗin sannan aka ce mashi ai an kashe su ba su da rayuwa ya'yan kuma an ɗauka an ba karnuka sun cinye wannan wace irin masifa ce da haka neman shugabanci neman mutane sahilai kuma adilai waɗanda za su jagorance mu su ɗauki shugabanci a matsayin siffa ce ta Allah da Allah ya ba su aro domin su yi abin da ya kamata jin tsoron Allah waɗanda za su jagorance mu jagoranci na hakika wanda suke tunanin in babu yau kuma akwai gobe shi kuwa fitaccen ɗan kasuwan nan kuma mai sharhi akan al'amuran da kan kai komo malam mahadi shehu shedawo duniya yake irin tarin tilin kuɗin da ke hannun wasu 'yan arewan da ya ce sai dai kuma babu wani talakan da suka yi kokarin ganin sun kafa ba wanda ya zalunci arewa da talakan arewa da rayuwa yan arewa irin yan boko na yanzu da yan boko na daban sandona mu ne maka suka je boko amma za ka samu mutumin arewa billahi azim yanzu akwai mutumin arewa mai biliyan ɗari ni na san shi na san mai biliyan ashirin amma na rantse da allah bai da ofis ba ruwan shi da yan uwansa ba ruwan shi da garinsu kuma kuɗi suna na tashin hankali a wurinsa amma sun ba arewa ba kamfanoni ba masana'o'i ba komi sai ka samu mutum ɗaya a lagos a ƙarƙashin gidauniyar neman ilimi 'yan uwan ba mutum dubu goma ke ɗauka ɗawanya ka ga mutum ɗaya a arewa wanda ke da yara dubu ya tallafa masa zo mutane babu abin da ke dawowa wannan manya-manyan mutanen arewa da suka hau doron arewa suka samu dukiya wai idan aiki ya fito na gwamnatin tarayya sai su bada da 'yansu amma dan talaka yanzu a najeriya akwai yara samari sun fi miliyan ashirin da digiri wani ma digiri na biyu da nce da diploma billahi al'azu a kowane shekara goma bai da aiki ya gama ya ya yi sabis ya yi komi saboda dan talaka ne me amfanin sa ga irin siyasa nan ta zo a mana shi dan bangar siyasa to duka duka iyaka batutuwan da zamu iya bajje muku kenan a cikin wannan shiri na manuniya sai dai kuma kafin mu yi sallama ko na mako sai mun sanar da dukkanin masu dafifin dafe madafin ikon da ke ganin su sun samu madafa cewa kwanakin su fa kara karewa suke domin kowa daga juma'a nan ma saura kwanaki 269 ne ga dukkanin waɗanda aka zaɓa su yi sallama daga kan mukaman nasu domin 'yan Najeriya za su ce ai sun tsufa kuma a madadin dukkanin waɗanda kan taimaka wajen tabbatar da wannan shiri ya zo muku musamman dai abokan aiki Mahmud Ibrahim Kwarin jihar Kanawa da Mustapha Nasiru Batsarin jihar Naija sai kuma maman manuniya Madina Daudan da kan yi daudalar dawo da muryoyin da da su ne wannan shiri ke fafa. Ni Isa Lawal Ikara da na shirya na gabatar lokacin nake cewa sai kuma mako idan Allah ya sake sada mu a cikin wani sabon shirin na manuniya. To Allah ya kai mu ga nasihar Juma'a albarkacin wannan rana ta Juma'a ta babbar rana. أعوذ بالله من bismillahir rahman rahim da farko sunana idris bashir limamin masallacin juma'a da ke garin abba cikin jihar abia nasihar mu ta yau ta juma'a ita ce abin da ya shafi kalamai na gaskiya ko faɗin gaskiya gaskiyar kuma daga kowane bangare hukuma gwamnati al'umma malamai da ma sauran ɗaiɗaikun mutane domin allah subhanahu wa ta'ala ya jawo hankalinmu a cikin alkur'ani a wurare da yawa ga hadisan annabi rahama alaihi salatu wassalam inda yake cewa man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir falyakul khairan aw liyasmut wanda da yayi imani da Allah da ranar alkiyama to ya faɗi alkhairi ko ya ja bakin shi ya shigo don haka ya jan musulmai ubangiji su wata wata'ala jawo hankalinmu dangane da abin da ya shafi faɗin gaskiya sai ce kunu ma'az fadiki ku zamanto kuna tare da masu gaskiya ko masu furta gaskiya ta yanzu kuma ga labarai a takaice To masu sauraro a mana afuwa lokaci ya kure mana ba za mu samu daman kawo muku labarai a takaice ba sai kuma can an jima amma za mu dawo da misalin karfe 8 agogon Najeriya, Nijar, kamar da Chadi. Bakwai kenan agogon Ghana inda za mu zo muku dauke da wani sabon shirin da izinin Allah. yanzu kan amadadin ibrahim kalmasi garba da ya taya na gabatarwa da kuma jumbe hamza da ya haɗa mana shirin sai injiniyan mukal ni mahmud lalo nake cewa mu tara a shirin namu na hantsi idan allah ya kai mu.